Domin kare mata masu bara daga cutar coronavirus, babbar kungiyar mata na Nijar ta ba da karfi ga wayar da kai da kuma rarraba kayan wankin hannuwa da kuma takunkumai. Wannan tallafin in shi shugabar kungiyar Kwangafen ya danganta ne da cewa waɗannan mata masu rauni sun gane haɗarin da ke tattare da cutar corona. Mun yi ƙoƙari da dama na sa kayayyaki da suka kamata domin yaƙi da wannan cutar ta coronavirus. Mun kuma taɓo ofishin ministan da ke kula da mata da yara da ministar ta bamu samu kayayyaki da kwalin sabulu da muka rarraba wa mata da ba su da karfi matan da ke kan hanyoyi da kuma yara da ke kan hanyoyi a ran uku ga watan abril an girka wani asusun jinƙai domin yaƙi da cutar corona a nijar nuhu abarci shugaban sashen da ke kula da wannan asusun ya ce kawo yanzu ba su ma ɗaukar nauyin mutane masu rauni ba Asusun an girka shi ne ba da jimawa ba muna karɓar kuɗi kuma zuwa ranar yau lalle ba mu soma zuwa wajen iyalai ba amma zan iya kama baki na da faɗar ko kaka irin wannan fuska za ta ɗauka don ko sashe ne na masu jagoranci tunda a yanzu ma muna kan shafin karɓar kuɗi ne ban mu tsunduma ba gadan-gadan wajen ɗawainiyar ɗaukar yau. Ibrahim Ahmadu Abdulaziz shugaban kungiyar Everman mai aiki a fannin tamowa da bara a Nijar. Na ganin cewa ya kamata gwamnati ta mai da hankali wajen mata masu yin bara waɗanda su ne suka fi rauni. A bisa fage mun haɗu da mata masu bara suna tambayar a basu abinci ne kuma tallafin da gwamnati ta yi alkawari na masu iyali ne. Kenan ya kamata gwamnati ta samar da hanyoyin da mata masu bara za su samu wannan tallafi. Ina ganin idan gwamnati ta share musu bukatocinsu ko saboda wannan cutar suna iya tsayawa. Sakamakon bincike ya bamu damar gano cewa ba ƙasar Nijar kaɗai ba ce ta manta da waɗannan mata masu rauni. Wasu ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da ke tallafawa mata a halin yanzu ba su tanadi wasu kuɗaɗe ba domin tallafawa mata masu rauni a yaƙi da cutar corona.